Muna ranar Talata 17 ga watan Janairu shekara 2023 kuna tare da sashi Hausa na Studio Kalungu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. shugabannin makarantun boko na gingime na kiran uwayen yara da su ci gaba da rubuta 'yan mata a cikin makarantu kuma su bar su har su kammala jami'a dan diko dan kulodo ta maradi ta gabatar da wani bangare na farko na kwararrun likitocin da ta yaye a fannin halhaɗa magunguna cewa da farmasiyan a rahoton na musamman za mu taɓo batun dokar nan da take yaƙi da safarar mutane da kuma kariyar mata da yara da fatan an wuni lahiya ga labarun kamar yadda suke sama da miliyan biyar na sefa da salula uku su ne adadin kayan satar da aka ɗauka a cikin gurare na aike da kuma karɓar kuɗaɗe biyu na al'iza da zaina a cikin da'irar tondikandiya a jihar talabiri in ji wata majiya a yankin da ta nuna cewar har yanzu ba a gano ko suwa suka yi wannan aika-aikar ba. a birnin yamai ma'aikatar 'yan sanda ta gabatar da jiya wani gungun mutane uku da suka kore wajen fashi da makami a cikin wuraren aikawa da kuma karbar kudade in ji ofishin na 'yan sanda saka 'yan mata a cikin makarantun boko na da mahimmanci sosai a cikin ci gaban ƙasa wannan kuma wata dama ce a gare su ta su samu cin gishin kansu kuma su kawo tasu gudunmawa a cikin al'amuran tattalin arziki. uwar gidan isa khadija nolet daraktar makarantar firamare dillaram ta ingingime ta ji hankulin uwaye kan su bar yaran nasu mata a cikin makarantu boko kamar yadda ta shaida ma abdullahi mena karatun da ya mace yana da mahimmanci sosai mace tana iya karatu kamar yadda namiji zai yi aikin da namiji yana yi mace ma tana iya yin shi kuma karatun mace ya hi mana da namiji tunda mace ta hi sosai uwayenta kamar mun doki misali aikin likita da mace ta ta haihuwa ta hi so ta iske mace yar uwarta da ta iske namiji a wajen harkan haihuwa kuma ko wanda sun roko ta sun yi so su iske mace akan aikin nan da su iske namiji akan wannan aikin shi yasa nike ce ma uwayen diya mata ku yi kokori ku kawo diyan kulakwal su yi karatu ba karatu bai yayuwa ne a ce mutum zai zama ma'aikaci muna dai a fannin na ilimi da horo inda reshen da ke karanta fannin kimiyya da kiwon lahiya na jami'a ɗan duk dan kulo ta maraɗi ya yi bikin yaye wato kwararrun likitoci na farko a bangaren har hada magunguna cewa da farmasiyan dr fatima zakir hamidu ɗaya daga cikin kwararrun likitocin ta bayyana cewar sun kammala da ket amma zata ci gaba da karatunta a bangaren kimiyya wanda ke da karancin makaranta mu dai saurari ci gaban firar tasu da muhammad mamman Mun yi shigar makaranta a watan Janairu 2015 yau bayan shekara takwas mun samu mun kammala muna kan bidar aiki. Jadawali ne na shekara shida ya kamata mu yi sai muka yi shekara takwas. Lalle ba abu ne mai sauki dangance da yazuzzukan aiki da sauransu da ake samu a cikin jami'o'in gwamnati a ƙasar Nijar. Duk da haka mun yi taka tsantsan. A watan Yuli da ya shuɗe na yi jarabawar kammalawar. A yanzu haka ina harabar ɗakin bincike a fuskar bincike dai gaskiya muna cikin latti idan aka danganta da kasashe 'yan uwanmu. Kasancewar jami'a mai bincike ta fuskar magani yana da kyau to amma akan bincike kuma ya kamata a sa kaimi ga binciken halittun itace na daji. Akwai itatuwa da dama a niger To me zai hana a karawa fuskar magungunan gargajiya karfi a taimakawa marasa hali. masassarar rawaya tifoyi da cuta ce da ake yawan samu a cikin kasashen duniya baki daya musamman ma a kasar niger wannan cutar na iya nuna alamomi kamar na cutar zazzabin cizon sauro sai da cututtukan sun bambanta kamar yadda dr isaka adamu abdulrashida ya shaida ma zainabu abdu Euh, Zazzabin rawaya tifoyi. cuta ce da ake kamawa bisa asalin wasu ƙwayoyin cuta da ke haɗa jimillar halayen da ke haddasa zazzaɓi, busasshen tari, gudun dawa, gajiya, ciwon kai, rashin cin abinci, kumburin ciki mai hana bayan gari, ɓulluwar tambuna ga gaba, wanda mafi yawan cututtukan wata ƙwaya ce mai sunan salmonel tifi ke haddasa cutar. Kamuwa da ita na zuwa ne daga ruwa gurɓatattu ko cimaka mai gurɓata bata bayan haya da wanda ya kamu da ita yi. Haɗayar cututtukan nan na afkuwa ne tsakanin kwana takwas zuwa kwana goma sha hudu. Tun makon farko wanda ya harbu da ita yana iya baza ta. Kusan kaso goma na masu ita na saka kwayar cutar kenan kasan nan goma da ba'awa magani ba na iya ci gaba da bazuwa tsawon watanni uku biyu bayan sun kamu. Kaso biyu zuwa biyar na masu cutar da ba'awa waraka ba cutar na iya ci gaba har ta kai ga halin tsananta. necessité. 'Yan jarida goma na jihohin Doso da Maraɗi na ɗaukan horo daga 15 zuwa 19 ga wannan watan a Maraɗi kan binciken kwakwaf. tsarin da kungiyar fitattun 'yan jarida na nahiyar afirka apaka tare da ofishin jakadancin kasar amurka kasar niger suka yi musa aksar mai ba da horo ya bayyana cewar hanya mafi inganci wajen isar da labarai ga al'umma kan rashin jagorancin nagari da kuma cin hanci da rashawa ita ce ba 'yan jarida horo kan binciken kokof ga dai ci gaban firar tasu da ausi abdulrahman Abokan hulɗarmu da mu mun lura da akwai rashin iya jagoranci. Hanya mafi kyau ta baiwa al'ummomi labari bisa ga jagorancin da baya kan daidaito cin hanci da rashawa rubda ciki da kuɗi wagga ita ce hanya da za a bi ta baiwa 'yan jarida horo yanda za su fallasa sakamakon binciken da suka yi bincike mai zirhi. A fuskar maraɗi an lura da akwai lamarin cin hanci da rashawa akwai lamarin da ciki da kuɗi don haka ne muka zo a nan don mu baiwa 'yan jarida masaniya don su samu cika aikinsu wannan 'yan jarida goma ya kasance sun ɗau wannan hanyar wacce lalle tana da wuya kuma mai buƙatar kakatsantsanci na dogon bincike ta hakan za su samu su kawo kyakkyawan jagoranci cikin jihar maraɗi don ya zan an kawar da cin hanci da rashawa yara mabarata 572 ne aka maido tasawa daga kasashen larabawa da na afirka ta yamma bara in ji ma'aikatar da ke kula da kariyar yara da mata ta gunduma ta tasawa a cewar shugabar ma'aikatar walgidan abdulaziz saratu a cikin firarsu da iliya mummune To a shekarar bara dai mun samu yara almajirai 572 wanda aka turo daga Aljeri an samu yaro 31 mace 15 namiji 16 daga Nigeria aka koro su an samu yaro 45 wannan don maza ne daga Ghana kuma daga Senegal an samu yaro 269 sauran duka 'yan cikin gari ne yaran yawanci duk na wajen ƙasa kwargwam ne da hawan dawaki musamman ma 'yan Aljeri din nan da wanda suka hoto daga Ghana. daidaita al'amuran alawuskin ma'aikatan gwamnati da kuma bunƙasa albashin nasu na daga cikin mahimman bukatun da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan ƙasa etn ta sama gama. a yanzu haka ƙungiyar ta ajiye wani ƙudurin yashin aiki na kwanaki biyu da zai fara daga 25 ga wannan watan na janairu idan ba a samu wata yarjejeniya ba yajin aikin gama gari ne ƙungiyar za ta yi in ta. a zaman taron ministoci na sha biyu ga wannan watan na janairu gwamnati ya amince ma wata dokar buɗe wani asusu na musamman a bitalmanin ƙasa musamman ma kan bunƙasa al'amuran yawon buɗe ido asusu ne na tallafa ma wannan fannin da kuma ci gaban shi annafi suleiman shugaban cibiyar da ke kula da bunƙasa al'amuran yawon buɗe ido ya ma umar hamma ƙarin haske a kai Asusun da akwai shi tun shekara dubu da da tamanin 1988 kuma kwamitin da ya hada ofishin ministoci daban-daban ne yake kula da shi. Wannan asusun kudade ne da ake cirewa misali haraji ne na ɗaukar hayar gida na otal wani gibi ga ofishin magajin nan gari kashi tamanin ana zuba shi ne a baitul mali ya je kai tsaye zuwa ga asusu na musamman da aka keɓe. Akwai da yawan sakamako da ake son cimma misali ma'aikatar bunƙasa yawon bude ido gaba ɗaya kasafin kuɗinta daga asusun ne akwai wasu ayyuka na talatawa a waje za mu halarci taron baje koli na yawon bude ido a madrid da taron duniya akan yawon bude ido duka abubuwa ne da asusu fdd take ɗaukar nauyi A 'yan shekarun baya-bayan nan al'umma na mai da hankali kan kiwo a cikin manyan birane da kewaye. Mata su suka yi ba al'amuran ƙarfi ganin cewa suna samun riba a cikin sana'ar ta kiwo. A cewar Amadu Sido shugaban kungiyar makayan ƙasa FNN Dabbo, dabbobi sun yi tsada wannan makaya kuma suna samun riba a cikin kiwon da suke yi. Kadai ci gaban firar tasu da Muktar Hamadu. abun da ya shahi kiwon dabbobi na cikin gari yanzu ya yi yawa ba kamar da ba abu ne wanda yana taimaka ma mutane kuma yana nuna Nijar ya amshi sunan shi kasar kiwo ne ni in ce abu ne mai kyau inda akwai wani hadari shine kyawa cikin gida in gobara ta tashi kaga yana kawo banna mai yawa mahi yawa mutane da su ce kiwo a manyan garuka daga kyawar gujiya sai harawa ta wace da ake tara abu ne tsada da yawa na biyu kai mai kiwon gari dole ka aiki da suka eleva shi ana gani waɗannan abubuwa guda biyu su ne masu himmanci aka aiki da su za su taimaka ciwon gari a yanzu sai rahoton na musamman Ƙasar Nijar ta rattaba hannu kan dokar nan da take yaƙi da safarar mutane musamman ma kan kariyar mata da yara. Wannan ƙudurin doka ne na shekara ta goma. a cewar masanin dokoki wannan dokar na da rauni sosai kuma tana bukatar gyaran huska ganin yadda al'amuran ke tafiya a faɗin duniya uwar gidan goje mai muna gazibo ta kungiyar chronic juridica ta ma alamin washar karin haske Wani ƙudiri ne da ya zo a shekara ta goma amma a shekara ta biyu halin duniya ya canza nau'in fatauci suna bambanta a yau wannan kudiri ko da shi ne yake aiki yana da rauni sosai kurakurai da yawa da ya kamata a duba. Game da batun mata musamman ma da kuma yara aya mai lamba uku ta ƙudirin doka na shekara ta goma ya tadani cewa kudirin na da burin yin rigakafi da yaki da fataucin mutane musamman ma na mata da na yara. amma a gaskiya babu matakai sosai na musamman domin kare mata da yara ta fuskar fataucin mutane yaro da mace an ɗauke su mutane masu rauni da ya kamata a fi karewa gaskiya ne akwai masu fama da fatauci maza da kuma masu fama mata an fi yin rijistan yara kusan kashi saba'in cikin ɗari a duniya akwai nau'in fatauci da ke shafar maza kamar aikin badala dalilin kenan yake da muhimmanci a daidaita dokoki ga ƙasa kamar Nijar nau'in fatocin da ya fi yawa shine bara alhali idan kuka shiga kan hanyoyi bisa mabarata goma takwas duk yare ne bara ta maza akwai ta amma gaskiya tsofaffi ne mutane masu fama da nakasa idan aka sake duba kuduri doka kan fatauci ya kamata a samu wani babi kan fataucin yara wani babi kan fataucin mata tare da matakai masu tsanani domin kare masu fama yara mata masu juna biyu mata masu rashin rashin lafiya da dai sauransu. Menene nau'i na farko na fatauci a Nijar? Nau'in fatauci na farko shine fataucin yara. Kuna ganin su bisa hanyoyi a Nijar, kuna ganin 'yan mata matasa da ke fitowa daga nesa su zo cikin birane domin su yi bara. Alhali a cikin ƙudiri kan fatauci ba ɗaukar nauyi wannan bangare da la'akari da lokaci ya kamata a sake duba ƙudirin domin yin la'akari da nau'in fatauci da suka fi yawa a Nijar waɗanda suka fi bazuwa da kuma tantance sabbin nau'in fatauci da ake gani akai-akai. Wani irin nau'in fatauci ne aka fi samu a Nijar? A yau idan kuka fito wajajen karfe bakwai na mulice karfe takwas na dare cikin manyan birane 'yan mata ƙanana ne suka rungumi karuwanci. A da ana tunanin jahilai ne da waɗanda ba su je makaranta ba mata suke karuwanci. Za ku ganin karuwai na alatu, za ka ganin karuwanci a wajen ɗalibai mata, a wajen ma'aikata. Kenan dole dokoki su yi la'akari da haka. l'évolution. duka duka dai na muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maricin a yanzu kuma sai barku tare da amina inda za ta gabatar muku da labarin na sashen zabarmanci a yi saurare lahiya sai an jima. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.